Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi ana kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau ranar Laraba 13 ga watan Maris na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Najeriya ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen haramtawa jiragen saman Boeing 737 Max sauka ko bi ta kasar. bayan haka za ku ji cewa wasu kungiyoyin fararen hula a najeriya sun koka akan yadda aka sanya jami'an tsaro a harkokin zabukan da aka gudanar a kasar yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun shin ya kuke gani yadda aka baza jami'an tsaro a lokutan zaɓe a najeriya lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. A yau Laraba bayakan kungiyar 'yan ta'adda na ISIS sun kaddamar da sababbin hare hare ta'addanci a kan sojojin Amurka yayin da 'yan ta'addar suka kai kari don kare yankin ƙarshe da ke hannunsu a arewacin Siriya. ba a san ko mayakan isis nawa ba ne suka buya a wani yanki da ke kusa da garin bagos wanda harsasu suka rugurguza shi da gine-ginen da ke cikinsa amma jami'an amurka da na siriya sun kori mayakan 'yan tawayen da ke ci gaba da gujewa hare-haren da ake kai musu ta hanyar ɓoyewa a cikin tsaunuka da koguna masu tarin yawa da kuma hanyoyin ƙarƙashin ƙasa. ana kyautata cewa akwai yara ƙanana da dama daga cikin mutanen da aka rutsa da su a lokacin da wani gini ya rushe a jihar Legas ta Najeriya, inda ɗaruruwan mutane suka fito suna kallon yunkurin cetonsu. Babu tabbacin yawan mutanen da suka makale a cikin rusasshen ginin mai hawa uku da ya ruguje da misalin ƙarfe goma na safe a yau Laraba. amma dai shaidu da ke wurin sun ce akwai yara kusan ɗari a benin sama na makaranta lokacin da abin ya afko zuwa yanzu dai an riga an ceto yara da dama daga ƙarƙashin ginin motocin ceto da na masu kashe wuta da masu manyan kayan aikin gine-gine sun zo kusa don taimakawa wajen aikin ceto. A yau Laraba an yanke wa tsohon shugaban yakin neman zaben shugaban Amurka Paul Manafort hukuncin daurin shekara uku da rabi a gidan kaso. A bisa laifukan da suke da nasaba da ƙasar Ukraine dangane da 'yan adawar siyasa na ƙasar Rasha. Manafort a lokacin da yake zaune a kujerar guragu saboda rashin lafiya ya nemi gafara ga alkalin kotun Amy Berman Jackson. yana jin kunya ayyukan kuma ya roƙi a yi masa gaf jin ƙai ya ce na ba da haƙuri game da abin da na yi da kuma dukkan ayyukan da dalilinsa muka taru a yau duk da yake ba zan iya kawar da baya ba zan tabbatar da cewa na gyara hakan a gaba amma alkali jackson ta shaidawa manafort mai shekaru 69 cewa ba za ta yi watsi da laifin da ya yi ba ta ce don ka ba da haƙuri ba yana nufin a yafe maka laifukan da kai ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce amurka za ta saukar da jiragen sama ƙirar amurka wanda ya sanadiyar mutuwan mutane 157 a ranar lahadin da ta gabata inda ta zama ƙasa mafi girma da ta cire jirgin saman daga aiki. Trump ya ce Boeing kamfani ne mai inganci amma ya ƙara da cewa rayukan mutane shine damuwarmu. Tun da farkon ranar Talatan da ta gabata a ƙasar Canada ta dakatar da jirgin sama ƙirar Boeing 737 MAX 8 wanda ya yi haɗari sau biyu a cikin watanni biyar. ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 350. ofishin jakadancin amurka sun kamanta mummunan cin zarafin da ake a kasashen da suka karyata rahotannin kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ta fitar a shekarar 2018 sakataren harkokin waje mark pompeo ya nuna damuwa game da cin zarafin da ake a ƙasar iran da sudan ta kudu da na na karaguwa da China a jawabinsa a kan sakin rahoton. Pompeo ya kara da cewa ina fatan cewa rahoton kowace ƙasa a wannan shekara ba shi da wani matsala, amma abin ba haka yake ba. Rahoton wannan shekarar ya kimanta ayyukan ta'addanci da cin zarafin dan adam da ke cikin ƙasashe da yankuna 200. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Najeriya sun haramta wa jiragen sama kirar Boeing 737 Max sauka ko bi ta sararin samaniyar kasar kamar yadda kuka ji a labaran duniya. Wannan na zuwa ne kuma biyo bayan hadarin da jiragen saman kasar Ethiopia da na Malaysia suka yi kwanan nan. Majalisar Ministocin Najeriya ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari ce ta yanke wannan shawarar. Ga ƙarin bayani daga Umar Faruk Musa daga birnin tarayya Abuja. a kokarin daukar rigakafin da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi na kawar da yiwuwar wani hadari na jirgin sama daga kamfanin jiragen boeing majalisar ministoci ta najeriya a yau ta amince da umarnin cewa kada a bar kowane jirgi na samfurin boeing 737 max wanda ya fadi da waɗansu fasinjoji na kamfanin jiragen sama na kasar ethiopia daga sauka a kowane sashi na najeriya ko kuma Bi ta sansanin samaniya na najeriya Haji sirika minista a ma'aikatar sufurin jiragen sama ta najeriya ne ya bayyana manema labaru haka bayan da majalisar ministoci ta kasar ta kammala taronta na mako-mako eh to da tun kamin wannan dai da yake kasancewa ita harka sufurin jiragen sama ah, ta duniya ce bai daya ba ta kasar najeriya ba ce kawai ah, amma bayan an samu wannan hatsari a habasha Eh, abin kokari shine muka ce duk jirgi wanda ke samfarin wannan 737 eh, max 8 and 9 cewa kar su tashi kuma kar su sauka a najeriya eh, kuma cikin hukuncin allah dama babu wani wanda yake da irin wannan jirgin a najeriya saboda tamu ta zo da sauki kenan kuma na yi bayani ma ita wannan majalisar ministoci ta shugaban kasa akan cewa babu wani wanda ke da irin wannan jirgin a Najeriya masu kuma zuwa cikin Najeriya da shi mun hana su zuwa har sai abin da Allah ya yi wato na gano musabbabin abin da sanya jirgin ya faɗi ko kuma yake faduwa to wannan shine abin da ka zata akan wannan ministan sufurin sama kenan hadi sirika a abuja nigeria a waje daya wani tsohon babban daraktan kamfanin jiragen sama na nigeria airways kuma matukin jirgin sama wato captain muhammad joji ya min tsokaci dangane da matsalar da ta sanya dole ne Nigeria ta dauki wani matakin ko da yana ganin cewa akwai wajibci a ƙara bincikawa a tabbatar cewa ko ba ɗaiɗaikun jiragen ne ke da irin wannan matsalar ba abin da ya faru ya fara ne lion air kankan ko na indonesia wanda ranar talatin ga watan bakwai wannan shekara shekara sannan kuma ga wannan kuma ethiopian airline shi kuma ya faru a yanzu muna ce kamar ranar talatin kenan ko ga wata to mutum expect um, wata biyu haka wannan daya ya faru daya ya faru haka amma ni inda ka bar ni a tsaya tukuna a gani idan har kasashen waje suna da jiragen nan wurin ɗari uku da hamsin da biyar airline hamsin da biyu kasashe wurin talatin da biyu ba abin da za a zauna ba ne ana ana wani panikin akan wannan gaskiya watakila wani jirgin ne watakila kansa yana da matsala ana rikici akan wannan kwamfutan shi kwamfutan ne sun sa shi wai in pilot din ya ga wani kuskure a sai kwamfutan sai kwace jirgin a hannunka ya ce ko nose da ko hancin kasa ko hancin sama to shi ne yanzu ake rikici kan wannan kwamfutan shi ne yanzu nake rubutu a kai ba gama ba tukunna ni ma yanzu ina research akan abu amma dai eh, rigakafi da ko ake cewa da tun da yake kasan an kawo haka civilization na sun ce ya haka to sai ta ba hakan kafin mu mu zauna ni nazari sosai mu gani me ya faru wani kwamfuta ne ke kawo wannan abun Captain Muhammad Joji kenan tsohon shugaban kamfanin jiragen sama na Niger Airways kuma kwararre akan sufurin sama a tattauna da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Nigeria. Jirgin sama zai tashi zai tashi da zai masoya na kowa yayi na Madalla gaida Umar Faruk Musa. Ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya sun koka a kan yadda ake amfani da sojoji ko sauran jami'an tsaro wajen harkar samar da tsaro a sha'anin zaben ƙasar. Daga Abuja ga Hassan mai na kaina da ƙarin bayani. Bishop notes the worrying trend of increase and excessive involvement of the military and security officials. Kakakin kungiyoyin fararen hula a Najeriya kenan Clement Nwanko ke magana yayin taron manema labarai inda yake nuna damuwar 'yan fararen hular bisa yadda aka yi ta amfani da sojoji wajen harkar samar da tsaro a zabubukan da aka yi a Najeriya inda yake cewar wannan ya saba wa shika-shikan tsarin demokradiyya. inda yake jaddada cewar dole ne a duba menene ba daidai ba domin a ga yadda za a ke gudanar da zabuka a najeriya ba tare da sanya hannun sojoji a cikin harkar samar da tsaro ba amma cikin wani abu mai kama da martani babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya laftanar janaral tukur buratai lokacin da yake ganawa da jami'an sa ido na tarayyar turai We professional responsibility ya ce sojoji na aiki na bisa kwarewa kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya tanadar musu yana mai cewar mutanen da ba sa wa kasan nan fatan alheri ne kadai kuma suke amfana daga yamutsin da ake yi na zaɓe za su yi ƙorafin yadda sojoji ke marawa hukumomin fararen hula domin sojoji ba sa taka wata rawa ta musamman yayin zaɓe amma dai suna dai zaman jiran kota kwanan ne don tallafawa 'yan sanda. supporting the police to do their job. Wannan batu na janyo sojoji cikin harkar samar da tsaro a zaɓukan Najeriya na ci gaba da jan hankalin masana ƙwararru da masu kansu 'yan fararen hular. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina Hassan Maina kaina. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda ake baza jami'an tsaro a lokutan zaɓe a Najeriya kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar. Allah ya Allah ya Allah da kan mafarka mu so juna Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah da kan ya Allah ya juna ina ba ku kauce ba a cikin rukunai da muke duba mun kwana ana uku ba wai ba zan tashi na hudu da kankan ba Algeria yau da jikin goshi sun san harin ja'aye da fatan shi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gashi dambela mu ta aru mu gaishe shi Allah yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Neja. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula muna jin ka. To gaskiya muna dai ma ainihin gwamnatin tarayya godiya bisa ga ainihin jami'an tsaro da ake sakawa wajen bangaren zaɓe. Mm. To sai dai sai dai gaskiya wani lokacin jaman tsaron da ake sa ba su wadaci ainihin rumfunan zaɓe ba a yadda za su kiyaye lafiyar jama'a da ke jefa kuri'a ba. Hmm. saboda haka muna so wannan zaɓen da ke tafe na jibi wanda za a yi wanda za a wanda aka ɗaga ɗin nan muna hmm. roƙon gwamnati dan Allah a sa matakan tsaro kuma a kiyaye da masu sata kuri'a din dan a kiyaye muna kuri'un mu to mun gode malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je Kaduna Hajiya Maram Dauda barka da lasariya. Barka ka daidawa muke magana daga Kaduna. Suna na Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka. To Maryam Dauda a wai a wannan zaɓe ko zaɓukan da ake na gwamnati da ta gabata dadi aka ce sojoji sun takura wa mutane. Daka. To a magana ta gaskiya duk wani wanda zai fito ya ce wannan gwamnati ta sa jami'an tsaro gaskiya mata shari ba inda ban shiga ba ni na yi na yi supervisor na wata jam'iyya mm. ina son gaya miki wancan gwamnati babba mai adawa na da da take gwamnati kafin kwana uku zaɓe eh. ta zo kan layukan mu na abuja ran riga ta ina duk ta sa tankokin yaki hmm. ta je kai yan sojoji sun zuba sojoji sun sa roblox amma ki gaya mun a wannan zaɓe duk faɗin ƙasa ne na aka sa checkpoint roblox na sojoji ko jami'in tsaro wanda ba so mu zauna lafiya ne shi ne yan shara suke ganin cewa an yi ba a basu sun yi abin da suke so ba suke wai kuma kuma sun ce gwamnati ta hana eh, jami'an tsaro duk inda na zaga ban ga yan sanda ma suna gefe ba makami a hannunsu abin mutane suna ka saboda Allah ko america in kika je gun zaɓe jami'an tsaro suna gefe suna kallo da kyamarori. To mun gode Malam Martala daga Kaduna yanzu kuma za mu je Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Yobe. kuna tare da abbas ya shawari gonan bukar abba da maturin jihar yobe najeriya to muna jan ka to gaskiya mu alhamdulillah mu gaskiya yankin mu kin ga mu ne muna fama da matsaloli ne tashi tashin hankula eh. kuma jami'an tsaro sun tsaya sun yi aikin su yanda yadda gwamnati ta gaya musu sun tsaya suna ta zagaya musu wuce amma ba wanda sojan da zai takura mana duk wanda suna cewa sojoji sun bata zabe da sauransu wannan su ne suka bata zabe ba sojoji ba kuma duk sojan da kasa jami'in tsaro ya zo gurin zaɓe saboda ya kare lafiyar mu ne kuma alhamdulillah mun gode musu yadda shugaban kasa ba mai general muhammadu buhari ya kira su haka suka amsa kiransa suka tsaya mana muka yi zaɓe mu dan shugaban kasa lafiya kalau kuma mun yi zaɓe mu na gwamna da yan majalisar sa lafiya kalau a kalalawa kalalawa ward nan da masu rikar gamman to sabili da haka ina kiran jama'a da Allah da Annabi kar su ji rudin mutane wanda suke cewa sojoji sun yi kaza kaza ni kan gaskiya a jihar mu ban ji wani soja wanda yayi farwa mutum ko kai ko civil defense bai taba mutum ba gaskiya mun yi zabe mu lafiya talo alhamdulillah Allah ya saka wa shugaban kasa to mun gode har yanzu dai muna nan a yau ban mun ƙara samun wani kira Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Yawa daga Sha'ibu Usman. To muna jan ka Sha'ibu Usman. yawa batun cewa an sa soja wato a harkar zaɓe eh. muna tare? eh muna tare ya kake gani yawa gaskiyar magana mu ba mu ga sojoji a harkar zaɓe ba to sauran jami'an tsaro fa wannan yake ba za ma ka gansu ba to mu kuma hakan ya mana kyau inda a ce ba irin wannan tsaron fitinar da za a yi ba karama ba ce ba to don haka mu muna goyon bayan wannan abin duk wanda kaga ya ce ba haka ba to hmm. wallahi munafurci ne mu kuma ba ma tare da shi hmm. to mun gode malam sha'ibu usman yanzu kuma za mu je jagawa Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga jagawa. Kuna magana da Adamu Abdullahi Anguwa bagada ga Primary School. To Mala Adamu muna jan ka. Yawa game da bada jaman tsaro a wajen zaɓe daidai ne ba laifi ba ne. Hmm. me dalilin ka rikici ma ya kamata a ci an samar da jami'an tsaro suna gefe suna kallo ai ba wani abu suke yi ba hmm. eh hakan da aka yi ba laifi bane gaskiya to mun gode malam adamu abdullahi yanzu kuma za mu je ilori ni a gaskiya eh ya sunan malaman eh? na ce ya sunan malaman daga ilori Malamin da ke magana shine Malam Dauda Wanke. To ina jan ka baba ka ce a ganin ka. Yauwa. Idan kamar sha'anin yadda al'amuran siyasa suke tafiya kamar jihar Sokoto State. Mm. A gaskiya tafi da Allah ni ina ganin cewa ya kamata shugabannin da suke suke wannan wannan wajajen eh. su tsaya tsakani da Allah saboda idin duniya suna kallon su sai tuna cewa duk abin da za su yi za mu koma hannun ubangiji wanda sun kaci zaɓe wanda sun kaci zaɓe a basu saboda tafiya da Allah mutane na kuka da yawa bisa ga irin abubuwan da yake wakana a wajajen nan. To mun gode Malam Dauda yanzu kuma za mu je jihar Bauchi. Um, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To muna jan ka Ayuba Garba Imam. To gaskiya dai saka sojoji a wajen zaɓe wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Hmm. Saboda a gaskiya mu halayenmu na 'yan Najeriya dole ne inda a yi zaɓe sai an samu tsaro musamman sojoji ni ko a inda nake ma hakika na ga sojoji suna zagawa kuma ba su taba kowa ba sun bar kowa ya yi zaben sa abin da yake so kuma lallai wannan daidai ne shugaban kasa ya kokari da ya kawo su Allah ya saka masa da alkhairi mai magana ayuba garba imam katin madaki a jihar Bauchi To mun gode Malam Ayuba Garba Imam har yanzu dai muna nan a Bauchi din mun ƙara samun wani kiran. Assalamu alaikum da muke magana daga Bauchi. Da Malam Tukur daga jihar Bauchi. To Malam Tukur muna jin ka. Ba san abin da kuke magana ba yanzu ne kawai na kira kuma ni daidai da ku. Dama batun sanya jami'an tsaro ne baza su ko ina a lokacin zaɓe wasu suna gani kamar ganin jami'an tsaron yana tsorata jama'a su fito su yi zaɓe wasu kuma suna ganin hakan yayi daidai kai me zaka ce? gaskiya hakan ya yi daidai waɗanda duk suke ganin za su korata su ne kawai suna son su ma sai wani laifi to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je adamawa hello hello da wa muke magana daga adamawa Mairam Dauda ne? Eh, Mairam Dauda ce, da wa muke magana? Alhaji Ali ne daga karamar hukumar ganye a jihar Adamawa. To Alhaji Ali muna jan ka menene ra'ayinka? ni da yau ina gaishe ku na ya tare ina ne hanku Allah sarki to mun gode to ba za ka tofa albarkacin bakin ka ba akan maudu'in namu na yau eh yanzu na kama rediyon ban ji abubuwan da kuke da shi ba dama muna son mu ji ra'ayinka ne akan baza jami'an tsaro a lokacin zaɓe ya kake ganin wannan Alhaji Ali ko kana tare da mutu ina ga layin Alhaji Ali daga Adamawa ya goce mun ƙara samun wani kiran daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kaduna. Alhajin baɗi insha Allahu shu'abin ahli da ya tukar kuma jiwa jihar Kaduna. To muna jan ka. To gaskiya wannan zaben hakika ne wasu da an kai jami'an tsaro wa'ansu kuma za a ga cewar ba ma jami'an tsaron. Sai dai kawai jan hankali zamu masu buga waya. Idan mutum ya yi magana kai ya ce a'a karya ne ko ya ce munafurci ne ko ya kawasan da magana idan wani shi ya ga bai gani ba to kai ya ce duka kuma ba haka ba ne. Hmm. Akwai wuraren da dole sai an sa jami'an tsaron wayansu kuma ba a sa ba kamar mu mazaɓan mu dan sanda kwara ɗaya ne muka yi lafiya muka tashi lafiya sai dai wasu wuraren kuma da fatan za a tashi lafiya. To mu ma mun gode kuma a nan za mu dasa aya a ɗauka wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na ci a karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. tasin ɗin ƙasar Ghana za ta yi wani wasan sada zumunci da ƙasar Mauritania ranar 26 ga watan Maris a nan Accra a matsayin shirye-shiryenta na gasar cin kofin Afirka na shekara 2019. Ghana za ta karɓi bakuncin Chikwete ne kwanaki uku bayan karawar da za ta yi da ƙasar Kenya a wasan ƙarshe na samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019. Dan wasan gaba na Asante Kotoko Sogne Yakuba daga dukkan alamu ya samu dama karo na hudu da zai taka wa kasar Burkina Faso da bayan sunansa ya bayyana a cikin 'yan wasan da za su yi wa kasar wasan karshe na shiga gasan cin kofin Afirka da za su yi da kasar Mauritania. Yakuba dan shekaru 27 da haihuwa ya yi wasansa na farko ne wa Stallion yayin da sun kakara da Kazakhstan a Otelik Stadium. Haka kuma ya yi wasa a karawa tsakanin ƙasarsa da benin jiya kuma sasanti kwata-kwata tashi daga nan birnin accra zuwa ƙasar zambia inda za ta fafata da zesco united a wasan ƙarshe na rukunoni na caf confederation cup wani mamban manijojin kwata-kwata mr edmond aka ya bayyana cewar club kai tsaye za ta wuce zuwa indola ƙasar zambia domin wannan wasa mai muhimmanci ya ce abinda kwata-kwata kurum ke bukata a karawar nan ne nasara domin kyautata damarta na karasawa zuwa zagaye na gaba a gasar a halin yanzu dan wasan kotoko na tsakiya richard senenu ya haɗe da asanti kotoko zuwa zambian makonni biyu kenan da dan wasan na tsakiya ya yi fama da rauni a wasa tsakanin kotoko da zesco united a kumasi inda kwatako ta yi nasara da ci da ɗaya kotoko dai ba makawa na buƙatar nasara ne a wannan karawa saboda ta bari damar da ke gabanta a karawa fafatawa da El Hilalan kasar Sudan ya kubuce mata a dalilin kunnen doki ɗaya da ɗaya da ta yi da ita a Kumasi. Manchester City ta kaddamar da wani shirin bayar da diya ga waɗanda bala'in nan na tarihi na lalata yara ya ritsa da su in ji zakaran na English Premier League. Shirin domin yara da wancan cin zarafi na tsohon kociyan Manchester City Barry Bennell wadda aka ɗaure a shekara 2018 tsawon shekaru 30 ya shafa ne blobin ta kara da cewar bincike mai zaman kansa ya bayyana wani zargin mai karfi akan wani tsohon kociyar matasan city john brom wadda shi ma waɗanda ya ci zarafinsu suka shiga cikin wannan diyar zinedine zidane ya ce yana son maido da real madrid wurinta da ya dace da ita bayan ya koma kulabin karo na biyu a matsayin mai koyarwa zidane ya ce ya yi cajin batirinsa kuma yana son maido ido da ɗaukaka ga Real Madrid. Da wannan labarin muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau Ridwan La Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Laraba mayakan kungiyar 'yan ta'adda na ISIS sun kaddamar da sababbin har-haren ta'addanci kan sojojin Amurka yayin da 'yan ta'addar suka kai hari don kare yankin ƙarshe da ke hannunsu a arewacin Siriya. haka dai a yau laraba an yanke wa tsohon shugaban amurka tsohon shugaban yakin neman zaben shugaban amurka paul manafort hukunci daurin shekara uku da rabi a gidan kaso a bisa laifukan da ke da nasaba da kasar ukraine dangane da 'yan adawar siyasa na 'yan kasar rasha ana kyautata cewa akwai yara ƙanana da dama a cikin mutanen da aka ratsa da su a lokacin da wani gini ya rushe a jihar Legas ta Najeriya, inda ɗaruruwan mutane suka fito suna kallon yunkurin ceto. Babu tabbacin yawan mutanen da suka makale a cikin rusasshen ginin mai hawa uku da ya ruguje da misalin karfe goma na safe a yau Laraba. amma dai shaidu da ke wurin sun ce akwai yara kusan ɗari a benen sama na makarantar lokacin da abin ya afku. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta saukar da jiragen sama na ƙira Amurka wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 157 a ranar Lahadin da ta gabata inda ta zama ƙasa mafi girma da ta cire jirgin saman daga aiki. To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Cedric Franklin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.